ranar lahadi kammala a gasar la liga na kasar spain mako na 28 na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar asabar din salta figo ta doke kungiyar kwallon kafa ta lamenta da kwallo hudu da biyu laganes a gida ta samu nasara akan real batis da kwallo uku da biyu sabiya ta doke alabes da kwallo ɗaya mai ban haushi malaga kuwa ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta haitafe ko kuma ta sha kashi a hannun haitafe da kwallo ɗaya mai ban haushi las palmas a gida ta sha kashi a hannun jeruna da kwallo biyu da ɗaya villarreal kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ko kuma sun tashi canjin biyu da biyu tsakaninsu da real madrid kungiyar kwallon kafa ta balance a ranar lahadi ta doki di portugal a da kwallo biyu da daya atlantico madrid sun tashi canjaras biyu da biyu da daya barcelona ta doki kungiyar kwallon kafa ta real society da kwallo daya mai ban haushi idan muka leka kasar faransa kuwa a ligue na kasar faransa mako na 38 inda ya zama na karshe a shekarar a ranar asabar din kon ta tashi canjin babu ci tsakaninta da psd lyon ko ta doke nens ne da kwallo uku da biyu rainers a gida sun tashi daya da ɗaya da tafi ƙungiyar kwallon kafa ta troyes ta sha kashi a hannun monaco da kwallo uku da biyu toulouse a gida ta doke ƙungiyar kwallon kafa ta guikam da kwallo biyu da ɗaya marcel ta samu nasara akan kan da kwallo biyu da ɗaya sai isan etel ta lallata lille da kwallo biyar da nema dijon ta samu nasara akan hanga da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta mens ko ta sha kashi ne a hannun girondis da kwallo hudu da nema kungiyar kwallon kafa ta nantes ko ta doke kungiyar kwallon kafa ta strasbourg da kwallo ɗaya mai ban hautun idan muka dawo bangaren sai da sayarwa ko kocin kungiyar kwallon kafa ta manchester city pep guardiola yana shirin sayan dan wasan tsake na kungiyar kwallon kafa ta ta chelsea mai suna Eden hazard dan shekara 22 akan kuɗi fa miliyan 100 kocin kungiyar kwallon kafa ta chelsea ko na shirin barin matsayinsa ne a kungiyar nan da awanni 48 inda ake sa ran tsohon dan kuma tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Luis Enrique na cikin jerin sunayen waɗanda ake ganin za su mai gurbin kocin. Manchester United kuwa ta cimma wani yarjejeniya na wucin gadi kan sayan dan wasan tsake na kungiyar kwallon kafa ta Benfica mai suna Talisca wanda yake zaman aro a kungiyar kwallon kafa ta Basecta a yanzu haka. har ila yau muna Manchester United din inda kocin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din jose mourinho ya rufe shafinsa na sada zumunci instagram sakamakon sakonnin da suke shiga na zarginsa da cewa yana shi ya sanadiyyar manchester united din bata samu nasara a gasar cin kofin kalubale na kasar ingila da aka yi ba wanda chelsea ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi a ranar asabar da ta gabata iya abin da ya sawaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya